Ministan ilimi na Najeriya Malam Adamu Adamu ya buƙaci jami'o'in ƙasar nan da su rika ba da ilimi mai nagarta domin samar da ɗalibai masu ƙwazo da basira. Malam Adamu Adamu wanda shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Oye Ekiti, Farfesa Kayode Shoimekun ya wakilta ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a Oye Ekiti. For timeliness, qualitative knowledge and competence, I urge you continue in the excellent work. Ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya ce saboda kyautatawa samar da ingantaccen ilimi da kuma kwarewa na yi kira gare ku da ku ci gaba da aiki mai kyau don samar da ɗalibai masu basira ƙwazo kwarewa da nagarta. Shi ko sakataren hukumar da ke kula da jami'o'in Najeriya NUC a takaice Farfesa Rashid Abubakar wanda darakta a hukumar Dr. Chris Mai ya wakilta ya ce suna ɗaukar matakai kai don tabbatar da cewa jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu a Najeriya sun ba da ilimi mai ingantaccen matakin da ake bukata. The current discussions could entail a possible review of current or the existing admission quota which has been adjudged to be insufficient. Farfesa Rashid Abubakar ya ce abinda ake tattaunawa da dubawa shine arawa jami'o'i tsangayoyin karatu don inganta karatun jami'o'i ya ce ana ganin cewa tsangayoyin karatun da ake amfani da su a jami'o'i ba su isa ba ana son a karawa wa jami'o'in wasu don samun ilimi mai nagarta. Sakataren hukumar jami'o'in wato NUC ya shawarci iyaye da ɗalibai da su yi hulɗa da jami'in da hukumar NUC ta tattance a faɗin Najeriya. Shugaban taron kuma Oni na Ife, Oba Adeyeye Enitan Oguwinsi ya buƙaci ɗaliban Najeriya da su rungumi tarbiyya mai kyau kana su bada tasu mowa, a wajen ginawa da raya ƙasa a cikin komai suke yi domin raya ƙasa. Make sure you can pick one or two that you will mentor them in anything Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.